صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo ishirin wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan za mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa bayan sa kuma na tafe da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har sun lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mu yi bankwana da ku waɗanda su ne jirin abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da dar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin namu kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha uku ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan da thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan da sarki muhammad riza sha ya yanke kauna daga ci gaba da sarauta kan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi a duk faɗin kasar domin nuna ƙiyayya da salon mulkin sanaka makariya karya ya kafa wani kwamiti domin tsara yadda za a mayar da sarautar ga ɗansa amma da labarin ya watsu mutane sun fito a kan tituna suna cewa ba su amince da haka ba suna son jamhuriyar musulunci ne kawai a ƙasar a lokacin margayi imam khomeini yana birnin paris na ƙasar faransa ya ba da sanarwa cewa zai kafa sabuwar gwamnati bisa ra'ayin al'umma ganin kuma shugaban kwamitin da sarki sha ya kafa wato jalal tahirani ya tafi kasar faransa inda ya nemi ya gana da marigayi imam kumeni amma imam kumeni ya ki amincewa ya gana da shi bayan da ya kafa wasu sharaɗa na shilanta cewa dole ne ya sanar da sarki sha a matsayin saukakken sarki sannan kuma ya amince da haramcin masarautarsa. masu harko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin borin juyin juhalin musulunci a kasar iran a ranar irin ta yau ne sojojin sarki sha suka kashe mutane da dama a garuruwa masu yawa a dufaɗin kasar sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a suka gangami a cikin jami'a inda suka fitar da sanarwa akan cewa ba za su taɓa janyewa da gangamin nasu ba sai marigayi imam kumaini ya dawo gida domin ya jagoranci yunkurin da suke yi na kawar da masarautar sarki sha. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafaffen yakin da gwamnatin ƙasar iraki kashin jagorancin saddam hussein ta kallafawa ƙasar iran sojin kasar iraki sun yi amfani da makamai masu guba a karon farko a cikin yakin inda sojojin suka kashe fararen hula da dama sannan kuma wasu da dama suka samu munanan raunuka saddam hussein dai ya yi amfani da waɗannan makamai a cikin kasar ta iraki da kuma wasu yankuna na cikin kasar iran waɗanda suke makwabtaka da kasar irakin a lokacin da kasashen yammacin duniya da kuma tarayyar soviet suna daga cikin waɗanda suka tallafa wa gwamnatin saddam hussein wajen ba shi irin waɗannan makamai da ya amfani da su wajen kashe fararen hula a cikin kasarsa da kuma a cikin kasar iran kuma a lokacin majalisar ɗinkin duniya ba ta ɗauki wani mataki na ladabtar da shi ba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 tun zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu. su gwamnan jihar borno a tarayyar najeriya ya ce 'yan ta'adda sun sake kwashe iko da wasu kananan hukumomi a cikin jihar tasa adadin mutanen da suka mutu sakamakon rushewar ginin majami'a a jihar delta da ke najeriya yana karuwa kungiyar hezbollah ta ce ya kamata gwamnatin saudiya ta daina tsohon baki a harkokin cikin gida na kasar labanan trans ga labaran da ke da ke gwamnan jihar borno baba gana zulum ya ce kananan hukumomi biyu ne dai yanzu haka da suka hada da abadam da kuma kuzamala su koma karkashin ikon mayakan isop tsagen da ya balle daga kungiyar 'yan boko haram zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda kai masa ziyara a birnin maiduguri fadar mukin jihar barnan a ranar laraba da ta gabata yadda yake wa gwamnatin shugaban najeriya da kuma hukumomin tsaro na najeriya ɗin bisa nasarorin da aka samu a jihar borno zilin ya ce ya damu matuka game da karuwar mayakan isop a sassa daban-daban na jihar musamman ma daga bangaren kudanci inda ya kara da gargadin cewa bangaren na isop sun fi boko haram karfi da kuma makamai gwamnan jihar borno ya koka akan cewa idan ba a gaggauta daukar matakai da suka dace ba barazana na iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya baki daya farfesa babagana zulum ya ce a watannin baya bayan nan dai jihar tasa ta samu kwanciyar hankali musamman ma a fannin noma sakamakon miƙa waya da 'yan tayar da ƙayar baya suka yi ga sojoji a cewarsa tun bayan da mayakan suka miƙa waya an samu karuwa a ɓangaren noma da kuma ayyuka da ake gudanarwa a gonaki a jihar ta borno adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wata majami'a mai hawa uku ta ruguje a jihar delta da ke nigeria yana karuwa inda zo adadin ya kai mutane goma kamfanin dillancin labaran anatolia ba da rahoton cewa ya zuwa yanzu dai akalla mutane goma ne dai aka tabbatar da sarsa su sakamakon rigujewar ginin na majami'ar mai hawa uku kamar da kuma kwamishinan lafiya na jihar ya tabbatar da hakan inda ya bayyana damuwar su matuka kan karuwar adadin waɗanda suka mutu yana mai cewa an ce su an ceto wasu mutane takwas kamar da kuma rahotannin farko suka bayyana ana ci gaba da aikin ceto da kuma agaji a yankin kuma ana jinyar waɗanda suka samu raunuka a asibiti an ce sama da mutane hamsin ne dai suka halarci majami'ar a lokacin da lamarin ya faru ta jama'a masu hari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran yayin cika shekaru shida da shahadar sheikh nimir bakir nimir said hashim sufi din ya yi kira ga saudiya da ta kawo ƙashin tsoma bakin da take a cikin harkokin cikin gida na kasar labanan ta da bayan hakan a matsayin ɗaya daga cikin aika na cin fuska ga al'ummar ƙasar said hashim Sufi din shugaban majalisar zartarwa ta ƙungiyar hezbollah a wajen bikin cika shekaru shida da shahadar shak namir ya jaddada cewa wannan shahidi mai daraja ba dan tawaye ba ne maimakon haka ma an san shi ne da kyawawan halaye na kishin ƙasa kuma kisan da aka yi masa na siyasa ne zalla sai da hashim din ya bayyana cewa shak namir ya kasance daga cikin mutane masu son ganin cewa an samu daidaito tsakanin al'ummar saudiya da kuma masu rike da madafun iko a ƙasar to amma babbar matsala ita ce masu iko ba su san a faɗa musu gaskiya kuma saboda gaya musu gaskiya da yake yi ne suka kashe shi shugaban majalisar zartawa ta kungiyar hezbollah ya kara da cewa muna shaidawa amurka da kuma ali sa'ud da 'yan koransu a labanan cewa ba ku fahimci karfin wannan tsayin daka da kuma gwagwarmaya ba amma ku sani cewa tsayin dakan hezbollah da sauran kungiyoyin gwagwarmaya ne 'yantar da kasar labanan har ta iya wanzuwa a matsayin kasa mai cin gishin kanta ya ce muna shaida wa duniya cewa ba za mu bari wani ya kira mu da sunan 'yan ta'adda ba in ji shi ba za mu taɓa yin shiru a kan hakan ba a baya bayan nan ne wasu masu bincike na ƙasar burtaniya suka gano wani tsohon masallaci da kuma wani wuri na ibada a lardin dikar da ke ƙasar iraki rahotanni dai sun ce masu binciken na burtaniya sun gano wani tsohon masallaci ne da wurin ibada a lardin na zikar wanda yana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa wanda suka faru a cikin 'yan watannin nan a yankin tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa a baban nan dai an gudanar da wasu muhimman ayyuka na bincike na kayan tarihi a lardin na zikar na kasar iraki ɗaya daga cikin su dai shine wanda aka yi a fadar ɗaya daga cikin sarakunan babila wanda aka gano a yammacin nasiriya babban birnin lardin hakanan kuma an samu wasu wuƙaƙe da tukane da turare da kayan aiki na wancan zamani an gano wasu gine-gine a yankin waɗanda suka haɗa da ɗakuna da gidaje da masallaci a tsakiya an gina wannan masallacin ne a shekara ta 60 zuwa 80 bayan hijira wato zamanin banu umayya da aka gano wannan yanki hakanan kuma a arewacin lardin an gano wani tsohon masallaci wanda aka gina tun zamanin farkon bayanar addinin musulunci wanda shine karin farko da aka gano irin wannan gini mai matukar muhimmanci a tarihi a wannan wuri wuri na uku da wani masani na kayayyakin tarihi na kasar burtaniya ya gano a cikin kwanakin nan shine wurin bauta na sumerian wanda aka gano a arewacin nasiriya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran sauraron shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen ko kuma batutuwa da suke da dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan batun da ya fi ɗaukar hankula a najeriya ta fuska siyasa tun daga farkon wannan mako da muke ciki shine batun fitowar da tsohon gwamnan lagos bola ahmad tinubu ya bayyana sa a fili ta fitowa neman takarar shugabancin najeriya karkashin inuwar jam'iyyar apc a shekara ta 2023 inda za mu dubi akan wannan batu da kuma bayyana wasu daga cikin abubuwa da dama waɗanda masana harkokin siyasa suka yi la'akari da su dangane da wannan batun da kuma bangaren da zai iya samun nasarori da kuma bangaren da zai iya samun cikas da tarniki wajen cimma burin nasa wannan da shine abinda shirin namu zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. matakin da jagoran jam'iyyar apc a najeriya kuma tsohon gwamnan lagos asuwaju bola ahmad tinubu ya dauka na baya-bayan nan inda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin najeriya a zaben shekara ta 2023 wata alama ce wadda take nuni da cewa an baga kugen siyasa yadda ake tunkarar zaɓe mai zuwa an daɗe ana ta raɗin cewa tinubu zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya furta hakan da bakinsa a fadar shugaban kasa muhammadu buhari bayan wata ganawa da ya da shugaban a ranar litinin ta gabata tinubu dai babban mai fada a jini a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma ya taka muhimmin rawa wajen nasarar da ta samu a zabukan shekara ta 2015 da kuma zabukan shekara ta 2019 kana kuma ya samu damar kafa yaransa na siyasa da dama a wurare daban-daban waɗanda su ma a halin yanzu sun samu ƙarfin iko a jam'iyyar ta apc wani abu da ake ganin cewa zai iya taimaka masa sai dai duk da waɗannan damarmaki da mutumin da ake kira jagoran apc yake da su wasu masana harkokin siyasa suna ganin cewa akwai wasu manyan ƙalubale waɗanda ka iya zame masa tarniki wajen cikar burinsa wanda ya shafe tsawon rayuwarsa yana fatan cikarsa kamar yadda ya bayyana da bakinsa. wasu daga cikin masana siyasa a najeriya suna ganin cewa babban kalubale da tinubu zai fuskanta wajen neman tikiti da kuma shiga zaɓe idan ma ya yi nasara a zaben fitar da gwani na jam'iyyar ta apc shine rashin lafiyarsa a shekarar ta gabata tinubu ya kwashe watanni yana jinya a birnin london na ƙasar burtaniya inda ya sa mutane suka fara jefa ayar tambaya akan lafiyar tasa da yake dama tun a wancan lokacin ne aka fara raɗin cewa zai tsaya takarar shugabancin najeriya sai dai ya sha cewa yana da kuzari da zai iya shugabantar ƙasar kuma magoya bayansa sun ce mahasada ne kawai suke ta babatu dangane da batun rashin lafiyar tasa masu wannan ra'ayin da ya sun yi imanin cewa idan a wasu wurare ne yadda yake fama da wannan rashin lafiya mutane ma ba za su dinga zance a kansa ba kuma ko an neme shi ma da ya tsaya takara ma ba zai amince da hakan ba domin lafiya na da matukar mahimmanci wajen jagorancin babbar ƙasa irin najeriya wanda kuma ko shaka babu a halin da ake ciki mutane da dama na ganin cewa samun mutum mai kuzari shine ya dace ya shugabanci najeriya kuma shine abin da ake bukata an yi wasu shugabanni a baya a najeriya din waɗanda suke fama da rashin lafiya kuma an ga yadda hakan ya kawo tsaiko da tarniki a harkar gudanar da gwamnati inda kuma masanan suke ganin cewa idan aka sake maimaita irin abin da aka yi a baya hakan zai zama babban kuskure sai kuma wani bangaren da wasu masanan suka bayyana mahangarsu da suke ganin cewa shi ma a nan tunubu zai iya fuskantar wani babban kalubalen shine batun gwamnonin jam'iyyar apc waɗanda suke buƙatar irin mukamin da yake nema ko kuma wasu mukaman da ba su kai irin nasa ba a zaben shekara ta 2023 wasu daga cikin gwamnonin epc dai sun fito sun nuna suna neman samun kujerar mataimakin shugaban kasa wasu kuma shugabancin jam'iyyar wasu kuma kujerar shugaban kasar ma da kanta suke nema kuma suna ganin cewa sanya tinubu a gaba zai iya dakile cikar nasu burin wasu daga cikin waɗannan gwamnoni da ke fatan zama mataimakin shugaban ƙasa a najeriya suna ganin cewa idan tinubu zai yi wa jam'iyyar apc takara to yawancinsu ba zai iya yiwuwa su samu wannan kujera ba domin kowa a matsayinsa na musulmi ana sa ran zai ɗauko kirsa ne domin ya masa mataimaki don haka tunda su musulmi ne zai wuya su iya samun wannan damar saboda zai wuya a haɗa musulmi da musulmi su yi takara ta shugaban ƙasa da mataimaki ko a yankinsa kudu maso yamma ma ba za a iya cewa dukkanin gwamnoni suna goyon bayansa ba inda biyu daga cikin gwamnoni ne kawai za a iya cewa sun fito sun bayyana goyon bayansa a zahiri a gare shi wato gwamnan osun wanda dan uwansa ne da kuma gwamnan lagos wanda shi kuma yaransa ne kuma shi ya kawo shi a cewar masanan hakanan kuma wasu na ganin cewa mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osun banjo zai iya zame wa tinubu ƙashin wuya domin a fili take cewa akwai wasu makusantan shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa son tinubu don haka abu ne mai wuya su amince da shi wasu masanan kuma suna ganin cewa sai mutum wanda yake da wani tsari a ƙasa na siyasa sannan kuma ya kafu a siyasance sannan ne zai iya zama shugaban ƙasa wani babban kalubale wanda shi ma ka iya kawo wa tinubu cikas ko kuma ya samu tikitin yi wa apc takara a zaben shekara ta 2023 shine zargin da wasu suke yi na rashin cika alkawalan da jam'iyyar apc mai mulki ta yi bayan nasarar da ta samu tun daga shekara ta 2015 jam'iyyar apc dai ta yi wa 'yan najeriya alkawalla da dama musamman ma dakile matsalar tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfado da tattalin arzikin kasar sai dai wasu suna da ra'ayin cewa babu wani daga cikin waɗannan alƙawla wanda jam'iyyar apc ta cika yayin mulkin nata a najeriya wasu daga cikin masana akan wannan batu suna cewa an samu matsaloli da dama yawancin abubuwan da jam'iyyar apc ta yi alƙawalin za ta yi ba ta yi ba ga talauci ga kuma tsadar kayayyakin masarufi da kuma rashin aikin yi a tsakanin al'ummar najeriya musamman ma dai matasa kuma shi tinubu yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen tallata jam'iyyar apc ga 'yan najeriya don haka yana daga cikin waɗanda ake ɗorawa alhakin gazawar jam'iyyar a wannan lokaci baya ga wannan kuma wani abu da wasu masanan su kuma suke yin tsokaci a kansa shine bola tinubu mutum ne wanda ake ta rudani a kan shi wane ne mata kameme akwai ta baba a kan daga inda ya fito don wace jiha ne shi shin shekarunsa nawa kai hatta iyalinsa da takardun karatunsa da ya yi da kuma sai su da inda ya yi su da kuma hanyar da ya bi ya tara magudan kudaden da yake da su masu irin wannan mahanga dai suna ganin cewa waɗannan tambayoyi ne masu mahimmanci waɗanda har yanzu yake zille musu kuma matsawar dai jama'a ba su samu amsar waɗannan tambayoyi ba to lallai zai iya fuskantar kalubale a kansu. su jihar kano wadda take arewa maso yammacin najeriya ce dai ta fi yawan ƙuri'u duk lokacin da aka zo zaɓe don haka tana da matukar tasiri wajen samun nasara ga kowane ɗan takara yake neman ɗarewa kan kujerar shugabancin najeriya shi ya sa masu neman zama shugaban ƙasa a najeriya ɗin suke ƙwallafa ransu a kan jihar kano don ganin sun samu waɗannan ƙuri'u na al'ummar wannan jiha da yake wasu suna ganin cewa tuni tinubu ya fara yada manufofinsa a jihar ta kano amma kuma wasu suna ganin cewa yana da babbar matsala a jihar saboda mutane na kallonsa a matsayin wanda ya taimaka wajen murgwada zaben jihar ta kano na shekara ta 2019 da ake zargin an yi yawancin waɗanda ba sa goyon bayan abin da ake zargin an yi din na murgude zaɓe a kano tinubu yana daga cikin waɗanda suke ɗora wa laifi kamar yadda kuma su kansu masu faɗa a ji waɗanda suna nan da yawa a kano da kuma 'yan kwankwasiya za su yaƙi sa idan ma ta tabbata cewa shine zai yi wa apc takara duk wadda cewa dai ga alama gwamnan jihar kano abdullahi ganduje yana goyon bayan tinubu ne kamar yadda ta bayyana a lokacin da tinubu ya ziyarci gidan gwamnatin jihar kano a lokutan baya inda gwamnatin jihar kano mai ci a yanzu da mukarrabanta suka nuna goyon bayansu a zahiri gare shi wani abu da ke ishara da raɗe raɗin da ake yi na cewa ko da tinubu zai zaɓi mataimaki musulmi daga arewa to akwai yiwuwar ya zaɓi abdullahi ganduje gwamnan kano mai ci a halin yanzu ya zama mataimakinsa to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga da suke dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa ni abdullahi salo ka tsana da na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa barkan barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum yau ya tausa radio ta Tehran mai magana miji Muhammad wanda ga sanda suna miji soja mai hadar sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida Malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadas akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadas akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida ajidan shef Gero wanda yake Yamai ina gaida ajidan shef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada bishago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu ya sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidata a sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga Kadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari mu zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo sopta undo kiɗan planning goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai abdurashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gaɗan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zurishin jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kanti da shayi rikin daura ina so ku bani dama a wannan karshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a cika gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu da yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamon a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin koshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ce a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazauni lubiya ina gaida tantani na ibrahim daga nan hayya mai kwar ina gaida tantani na suman wadata ina gaida abokina na kaina lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar ina gaida kowa Assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana lawani alhaji abdu agada sininja to da waga dama da kuke bamu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida shaba mai ta sau wanda yake agadas ina gaida ibro mai ta sau wanda yake agadas ina gaida mamman dogo wanda yake agadas ina gaida aminu aminu mai ta wanda yake agadas ina gaida Abdulrashid wanda yake agadas ina gaida malam ya'u wanda yake agadas ina gaida bukar roga roga wanda yake agadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jan bulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kula wani alhaji abdul agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio biyu hausa ta jamhuriyar iran kuna magana ne da sani bulacha daga nan jamhuriyar niger jihar da magaran karce kuren daga dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku yan gidan radio na biyu hausa ta radio iran eh, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta maulidi da ta shigo kuma allah huda mu lahiya allah sa ibada mu karɓaɓɓa ce kuma allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna allah ba mu ladan wannan wata allah sa zan allah ya cece mu gabaki ɗaya da mu da ku duka 'yan radio iran kuna magana da sani bulata karce kuren daga daga jamhuriyar niger jihar da magaram salamu alaikum sashen hausa da radio boh mai magana na kuna da kullum mustapha mamadu wanda yake zanne a cikin jihar tawa gudumar madawa yankin bangi eh, zan yi amfani da damar ke bamu a duk karshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutane mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka Irin suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye baki ɗaya yau cewa sa mai magana naku almustapha garin gari assalamu alaikum tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga ku to radio biyu to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz furezi da shugaba rabu mai aski dozman takasimo to letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba ila dukka daga kwarnaka jihar marada jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yawa ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabiu ila da ke ya shi aibu kwarnaka jihar marada jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare ONG Zuma Kwarnaka da babban Imran shi ma ONG Zuma Kwarnaka da malam Mubarak ONG Zuma Kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya a tashi lahiya magana wa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku yi ƙarshen mako lafiya to kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yanzu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa allah ta'ala ya halicci mutane ne don jarraba su idan sun ci jarrabawa a rayuwar duniya haɗuwarsu da shi allah ta'ala a ranar kiyama za ta kasance haɗuwa ce mai kyau idan kuma ya faɗi jaraba to allah ya kiyaye haɗuwarsu ba za ta yi kyau ba amma ta yaya za mu san cewa muna samun nasara a jarabawar da muke yi a rayuwarmu ta duniya ta yadda muke fatan samun wato haɗuwa da allah da kyakkyawan ayyuka mun san cewa idan mutum ya gano hanyar shirya to da yardan allah zai ci jarabawarsa don haka ne muke faɗa har sau goma sha bakwai a kowace rana wato ihdina sirat al-mustaqim Allah Allah ka shirya da mu zuwa ga tafarki madaidaiciya kamar da ya zo cikin suratul fatiha don haka mafi sauƙi wajen kaiwa ga cin jarabawa shine kasancewa kan hanya madaidaiciya idan mutum bai sami bin hanyar madaidaiciya ba to saurinsa ba abinda da yake ƙara masa sai ƙara nisa daga hanya madaidaiciya dangane da wannan imam sadiq salam yana faɗa a cikin wani hadisi aiki ba bisa sani ba to kamar tafiya ce ba bisa kan hanya madaidaiciya ba ba abin da saurin tafiya zai kara masa sai nisa daga hanyar wannan hadisi yana cikin usulul kafi don haka ne a nan za mu iya tambaya da cewa menene hanya madaidaiciya ya kamata mu kasance don samun yadda allah ta'ala alkur'ani mai girma yana cewa idan kun kasance kuna son allah to ku bi ni allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku kuma Allah mai gafara ne mai jin kai cikin surata Ali Imran aya ta 31 a wata ayar Allah yana cewa hakika kuna da kyakkyawar misali a wajen manzon Allah ga wanda yake kaunar Allah da ranar lahira kuma ya ambaci Allah da yawa a cikin suratul Ahzab aya ta 21 kuma kowa ya san cewa annabawan Allah ta'ala musamman cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam suna kan hanya madaidaiciya a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya sanya su a kan hanya madaidaiciya kamar yadda yake cewa cikin wannan ayar duk mun shiratar da su kuma nuhu mun shiryar da shi kafin haka kuma dawuda da suleiman suna cikin zuriyarsa da Ayuba da yunusa da musa da haruna kuma kamar wancan muke saka masu kyautatawa kuma da zakariya da yahaya da isa da iliyasu duk suna cikin salihai da isma'ila da yasa'a da yunusa da ludu kuma duk mun ɗaukaka su kan halittu kuma da iyayensu da zuriyarsu da 'yan uwansu kuma mun zaɓe su kuma mun shiryatar da su kan tafarki madaidaiciya wannan shine shiryar Allah yana bawa ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa cikin suratul an'am ta 84 zuwa 88 wannan tafarki shine tafarki madaidaiciya kuma ita ce hanyar annabawa gaba ɗayansu sai dai zuwa cikamakin annabawa muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da cikakken addini da sauran annabawa suka zo da wani bangare daga cikinsa a wata allah na cewa kuma duk abin da manzo ya baku ku riƙe shi kuma duk abin da ya hana ku ku hannu cikin suratul hashir aya ta bakwai banda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ilimi iri biyu akwai na farko wahayi da yake karba wajen Allah ta'ala wanda kuma yake cikin alkur'ani mai girma da kuma rayuwarsa ta yau da kullum wanda suka hada da maganganunsa da ayyukansa da kuma abinda ya tabbatar ga sahabansa a lokacin da yake rayuwa a cikin wata ayan alkur'ani Allah yana cewa kuma baya magana kan son zuciyarsa. abin sani kawai shine wahayi ne da ake masa cikin suratun najm aya ta uku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya iyakance binsa ga biyayya da iyalan gidansa masu tsarki inda yake cewa lalle na bar abubuwa a cikinku wa'anda idan kuka rike su ba za ku taɓa ɓacewa ba har abada littafin Allah igiya ce miƙaƙƙiya daga sama zuwa ƙasa da kuma zuriya ta iyalan gidana su biyu din nan ba za su rabu ba sai sun shigo wajena a tafki ku yi dubi kan yadda za ku maye gurbi na dangane da su to da haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisin ya bayyana mana cewa wa'annan wa'anda za su tsira su ne wa'anda suka rike wa'annan abubuwa guda biyu tare wato littafin Allah da kuma iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro saboda ƙwararren lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanar Stan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin ƙissar matasan asabul kafi da muka fara muku a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda muka yi magana kan cewa mutanen garin philadelphia ko kuma oxus sun yi ta jayayya a tsakanin su kan yadda za su ɗauki shi kogun da kuma kaburburan da aka bizne matasa a cikinsu amma da ƙarshe kama yadda allah ta'ala ya bayyana mana a cikin alkur'ani mai girma wa'anda suka ce a gina masallaci a kusa da kaburburansu su ne suka yi rinjaye don kuma kamar yadda kowa ya sani tunda su bayan Allah ne wanda Allah ta'ala ya tada su don su zama aya ga mutanensu da kuma sauran mutane har zuwa ranar tashi kiyama ne to gina masallaci ko wurin bauta na kiristoci a lokacin shi ya fi dacewa don duk lokacin da suka zo suka yi sallah a masallacinsu sai su tuna da su wa'annan waliyan Allah sannan su ma su yi ƙoƙarin yin aiki mai kyau irin tasu don su sami ɗaukaka a wajen Allah ta'ala irin wanda ma'abuta kogo suka samu banda haka ya zamanto wa'anda suka zo daga baya ma su tashi kan azzaluman shugabanninsu wa'anda suke hana su bautar Allah shi kaɗai kamar yadda matasan kogo suka tashi don su kawo ƙarshen zalunci a bayan ƙasa kyakkyawar misali ita ce hubbarin imam hussein a.s. da ke karbala a ƙasar iraki wacce a duk lokacin da musulmi ko wanda ba musulmi ba ya sami damar ziyartar kabarinsa alaihi salam sai ya tuna da irin gwagwarman da ya yi da azzaluman shugabannin bani umayya na lokacin ya gano ire-irensu a zamaninsa don ya san yadda zai yi mu'amala da su haka al'amarin yake ga dukkan bayan allah wanda allah ta'ala ya zaɓe su ya kuma sanya su aya cikin ayoyinsa dangane da isar ashabul kafi ko matasan kogo malaman tafsiri sun kawo ƙisoshi da dama da suka shafe su sai dai a nan ina son in kawo maku kissa wacce ta zo cikin littafin biharul anwar na allama almajlisi ridwanullahi ta'ala alaihi inda yake cewa a zamanin khalifa na biyu wasu mutane uku daga cikin malaman yahudawa sun zo gaban khalifa sun kuma yi masa tambayoyi da dama dangane da abubuwan da suka shafi addinan da suka gabata daga ciki sun tambaye shi dangane da sabul kahfi ko kuma matasan kogo inda suke buƙatar khalifa ya ba su ansa tambaya ita ce shin matasan nan da suka ƙi bautar gumaka suka yi imani da ubangiji makaɗaici suka kira mutane zuwa ga shirya sannan sanadiyar takurawa da sarki a zalumi na zamaninsu ya yi masu suka nisanci mutanensu don kada a kama su suka shiga daji da ƙarshe suka ɓoye a cikin wani kogo wa'annan mutanen suwaye ne menene sunayensu a wani gari ne suke rayuwa a lokacin kuma menene sunan sarkin da ya takura masu da ƙarshe menene makomarsu khalifa na biyu ya kasa ba da ansar wa'annan tambayoyi daga nan sai ya fara kallon wa'anda suke tare da shi a masallacin sai ga imam ali dan abi talib salam zaune cikinsu sai kawai ya kira shi yana cewa ya baban hassan Ansa nan tambayoyi kai kadai ne za ka iya daga nan sai imam ali salam ya juya wajen yahuda wannan ya fara ba su ansa ɗaya bayan ɗaya amma kafin haka sai da ya ce masu idan na ansa dukkanin tambayoyinku shin za ku amince da cewa musulunci gaskiya ne suka ce e sai suka fara tambayoyinsu ɗaya bayan ɗaya daga ciki haddana mutanen kogo imam ali salam ya amsa tambayoyinsu gaba ɗaya sai biyu daga cikinsu suka musulunta a take sai ɗaya ne sai ya ce ya ali salam ni ma zuciyata ta karkata zuwa ga musulunci amma har yanzu ina taraddudi kan wasu al'amura don allah ina son ka ƙara mani bayani cikakke dangane da asabul kafi sannan na san cewa iliminka yana da wata mabubbuga na musamman kuma idan har a cikin sabon manzon musulunci akwai mutum irinka to kuwa tabbas wannan manzon mai gaskiya ne amma ina son ƙara sani dangane da mabuta kogo To masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan lakai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni suna bayyana cewa a cikin 'yan watannin da suka gabata an samu bullar rahotannin tsaro da suke tabbatar da ci gaba da aiwatar da bakar siyasar nan ta safarar gungun matasa daga garin Tarabulus da ke arewacin kasar Labanan zuwa yankunan arewacin kasar Siriya da kasar Iraki domin gudanar da yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. Batun watsuwar rahotannin aikewa da gungun matasa daga kasar Labanan zuwa ƙasashen Siriya da Iraki yana zuwa ne a daidai lokacin da iya iyalai da dama a garin Tarabulus na ƙasar Labanan suke kokawa kan ɓacewar 'ya'yayensu tare da samun labaran da suke nuni da cewa an ɗauki matakin safarar 'ya'yayensu ne zuwa ƙasashen Siriya da Iraki domin gudanar da yaƙi a sahun ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. kamar yadda wasu daga cikin matasan suka zanta da iyalan nasu ta hanyar kafar sadarwa kuma suka tabbatar musu cewa suna kasashen siriya da iraki domin gudanar da abin da suka kira jihadi har ma wasu daga cikin matasan suke aiko da saƙonnin kuɗaɗe ga iyalan nasu a cewar wata majiyar tsaro akwai tabbacin cewa yawan gungun matasan da aka ɗauki matakin fara turawa zuwa ƙasashen siriya da iraki sun kai 35 yayin da majiyar leƙen asirin sojin ƙasar labanan take bayyana cewa yawan matasan sun haura 65 inda a nata ɓangaren majiyar tsaron cikin gidan ƙasar labanan ta bayyana cewa yawan matasan bai shige 35 ba kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa wasu daga cikin gungun matasan da aka tura zuwa gudanar da yaƙi a cikin sahun ƙungiyar ta'addanci ta da'ish a ƙasashen siriya da iraki sun fita daga ƙasar labanan ne da nufin tafiya zuwa ƙasar turkiya domin samun damar tsallakawa zuwa ƙasashen turai da girka da nufin neman kuɗi inda aka yaudare su zuwa canza akalar tafiyar su zuwa ƙasashen siriya da iraki da nufin gudanar da yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish game da alkawarin samun kuɗaɗe da suke bukata jaridar ahbar ta kasar labanan a bugunta na wannan mako ta bayyana cewa bangarorin jami'an tsaron labanan sun gudanar da zama a tsakanin su kan batun kuma wani bangaren bayanan sirri yana jaddada cewar akwai wasu matasa 29 da ake bibiyar su kan zargin shiga cikin ƙungiyar ta'addanci ta da'ish yayin da bangaren leƙen asirin rundunar sojin labanan ke bayyana cewa akwai wasu matasa da suka kai sittin da ake zargin 'yan ƙungiyar ta'addanci ta da'ish ce kuma akwai tabbacin wasu daga cikinsu an tura su zuwa ƙasar iraki ta hanyar turkiya jaridar ta akhbar ta kara da cewa a zaman tattaunawan bangarorin jami'an tsaron kasar ta labanan sun bayyana cewa hukumar leƙen asirin labanan a tsawon watanni uku da suka gabata ta naɗi muryar wasu matasa 'yan kasar ta labanan ta hanyar wayar tarho da ta tabbatar da cewa matasan suna wasu yankunan kasar iraki sakamakon haka ta sanar da hukumar tsaron kasar iraki kan lamarin kuma har wata tawagar jami'an tsaron ƙasar ta iraki ta zo birnin beirut fadar mulkin ƙasar labanan kan gudanar da tsare-tsaren tsaro tsakanin ɓangarorin hukumomin tsaron ƙasashen biyu kamar yadda tawagar jami'an tsaron ƙasar ta iraki ta fayyace cewar matasan kasar ta labanan suna bugo waya ne daga wasu yankunan da ba su karkashin ikon jami'an tsaron iraki a cikin ƙasar. a cewar bayanin manufar gudanar da taimakekeniya tsakanin jami'an tsaron ƙasar labanan da na iraki ta ce shirya yadda bangarorin biyu za su ɗauki matakin farma maɓoyan 'yan ta'addan a ƙasar ta iraki domin camke su kamar yadda wasu majiyoyin tsaro suka tabbatar da kasancewar wasu gungun 'yan ta'adda a yankunan lardin karkuk da ke nisan kilomita 238 daga birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki kamar yadda majiyar tsaron iraki ta bayyana cewar watakila 'yan ta'addan suna rayuwa ce a yankunan duwatsun garin karkuk da zai yi wuya ga jami'an tsaron iraki gano su cikin sauki hakanan wasu daga cikinsu suna rayuwa ce a yankunan da suke shiyar yammacin kasar iraki da suka kasance tun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish a kasar baya ga yankunan kasar ta iraki da suke kusa da kan iyaka da kasar siriya wasu rahotanni suna bayyana cewa jigilar matasa zuwa kasar iraki domin gudanar da ayyukan ta'addanci a cikin sahon kungiyar ta'addanci ta da'ish ba ta takaita da kasar Turkiyya ba saboda wasu da dama daga cikin 'yan ta'adda suna kutsawa cikin kasar ta iraki ce daga kasar siriya ta hannun masu sana'ar fataucin mutane a kasar ta siriya inda suke karban kuɗaɗe da suka kai har dalar amurka 1,500 ga kowane mutum kuma ire-iren waɗannan waɗannan mutane sun yi ƙaurin suna a kan iyakokin da suke tsakanin labanan da siriya hakanan tsakanin siriya da iraki kamar yadda ake raba lambobin wayar masu kwadaitar da matasa kan shiga cikin mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish inda jami'an tsaron labanan suka ɗauki matakin kame wasu daga cikinsu a matsayin 'yan ta'adda sakamakon haka da dama daga cikinsu suka fice daga ƙasar labanan suka koma kan iyakokin ƙasashen siriya da iraki kamar yadda wasu daga cikin masu kwadaitar da matasa kan shiga kungiyoyin 'yan ta'adda da jami'an tsaron labanan suka kama bayan ficewarsu daga gidan kurkuku suka bar kasar domin ci gaba da sana'arsu a wasu ƙasashe rahotanni sun bayyana cewa an jima ana aiwatar da fatocin matasan labanan zuwa kasashen siriya da iraki domin gudanar da ayyukan ta'addanci ƙarƙashin ƙungiyar da'ish inda a shekara ta 2018 jirgin saman sojin amurka ya kawo wasu gungun matasan labanan da aka kama cikin gungun mayakan kungiyar ta'addanci ta da'ish a yankunan gabashin furat na kasar iraki zuwa filin jirgin saman kasa da kasa na birnin beirut fadar mulkin kasar labanan bayan shafe tsawon lokaci mai tsayi a gidan kurkukun kasar iraki tare da ɗaruruwan 'yan ta'addan kungiyar da'ish kafin daga baya rundunar sojin amurka ta miƙa su ga jami'an tsaron ƙasar su inda rundunar sojin labanan ta tsare su domin tatsar bayanai daga gare su ba tare da sanar da iyalansu ba sai bayan wata guda sannan aka gurfanar da su a gaban kotu inda kotu ta ɗaure su a gidajen kurkuku na tsawon shekaru biyu zuwa uku wasu majiyoyin tsaro sun bayyana cewa bayan sakin matasan daga gidan kurkukun labanan wasu daga cikinsu sun ci gaba da gudanar da alaka da ƙungiyar ta'addanci ta da'ish kamar yadda wasu suka koma kasashen siriya da iraki domin gudanar da yaƙi ta hanyar masu fatocin mutane zuwa kasashen biyu saboda samun kuɗaɗe majiyoyin leƙen asirin ƙasar labanan sun bayyana cewar wasu daga cikin matasan ƙasar labanan da suka tafi yaƙi a cikin sahun 'yan ta'adda a ƙasashen siriya da iraki a yayin zaman su a kurkuku sun ɗauki matakin kwaɗaitar da mutane kan shiga ƙungiyoyin ta'addanci kamar yadda bayan sakin su ake wadata su da kuɗaɗe domin jan hankalin matasa zuwa yaƙi ƙasashen siriya da iraki wasu matasan ƙasar labanan da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci a ƙasashen iraki da siriya sun tabbatar da cewa suna samun albashi daga ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa inda wasu suke aikewa da kuɗaɗen domin tallafa wa iyalansu kamar yadda wasu daga cikin matasan da ake su daga kasashe daban-daban na duniya domin gudanar da ayyukan ta'addanci a wasu kasashe bayan kama su suke yin furuci da cewar an kwadaitar da su ne kan samun kuɗaɗe kamar yadda rahotanni suke bayyana cewar wasu kasashen duniya suna kama kuɗaɗen da 'yan ta'adda suke aikewa ga iyalansu ciki har da dukiyoyin da suka wawushe na al'umman kasashen da aka tura su a matsayin ganima a nata bangaren kasar turkiya ta taka gagarumin rawa wajen aikewa da 'yan ta'adda zuwa kasar siriya inda rahotanni suke bayyana cewar yana daga cikin gudumawar da gwamnatin turkiya ta gabatar wajen rura wutar rikici a kasar siriya tare da ɗaukan matakin wuce gona da iri kan kasar daukan nauyin gayyato 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya zuwa kasar ta siriya domin wargaza kasar inda ake shigar da 'yan ta'addan cikin yankunan siriya ba tare da takardar izinin shiga kasa ba kuma kasashen labanan da jordan suka zame mashigar 'yan ta'adda zuwa kasar ta siriya domin yakar gwamnatin kasar tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummarta da sunan neman 'yantar da kasar ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa da aka jibge a cikin ƙasar siriya sun yi ƙoƙarin rusa rundunar sojin ƙasar da wargaza duwani barikin soji tana na tsaron ƙasar ta hanyar kwasar ganimar makamai ciki har da jiragen saman yaƙi lamarin da ya sauƙaƙa wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka ɗaukan matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan sansanonin sojin siriya da nufin kawo ƙarshen su bayan da yakin basasa ya tsananta a kasar siriya kungiyar ta'addanci ta da'ish ta fi yin ƙaurin suna a fagen zubar da jinin ɗan adam da ayyukan cin zarafi musamman gudanar da fyaɗe ga matan aure da budurwaye da sunan kuyangu da aka kamo a matsayin ganimar yaƙi kuma wasu muggan malaman musulunci suka kirkiri wani nau'in shakiyanci mai suna auren jihadi wato nikahul jihad yadda ake samun mazaje da dama suna zuwa ga mace guda a matsayin matarsu ta aure domin taimakawa mujahidai musamman a garin rikka da ke arewacin siriya yankin da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta mamaye da karfin bindiga kuma tsohon shugabanta abubakar bagadadi ya shelanta kafa daular musulunci a yankunan lardin a cikin watan yunin shekara ta 2019 2014 mai taken daular kalifancin musulunci a siriya da iraki sannan bayan shekara guda kungiyar ta'addanci ta jibhatun nusra bangaren kungiyar ta'addanci ta alka'ida ta sanar da mai dukkanin lardin idlib tare da shimfiɗa irin nata nau'in wuce gona da irin kan al'umma da sunan shari'ar musulunci musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan duk wanda take da saɓanin ra'ayi da shi ko addini Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kare sai idan Allah mai kowa da komai ya mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin wani safe. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya. thank you